Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Binta Esiyar ce tare da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 20 ga watan Janairu ranar tarihi a Amurka da aka rantsar da sabon shugaban kasa Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris. A cikin shirin namu ne yanzu kamar yadda watakila masu sauraro kuka riga kuka samu labari za ku ji cewa an rantsar da sabon shugaban kasa a Amurka. Shugaba Joe Biden ya zama shugaban Amurka na 46 a yau Laraba 20 ga watan Janairu shekarar 2021 inda ya rantse ya karbi ragamar kasar. Muna tafi da karin bayani. Sannan za ku ji cewa a Najeriya manyan 'yan siyasa da masu fashin baki sun mayar da martani akan rantsuwar kama aiki da sabon shugaban kasar Amurka Joe Biden ya yi da tasiri ga Afirka da Najeriya baki daya. Bayan haka muna tafi da hira ta musamman da Farfesa Buba na Maiwa da ke Jami'ar Diof wanda zai ba mu ƙarin haske a kan siyasar Amurka al'amuran da suka faru da kuma wasu abubuwa da ake sa tsammani. Za kuma mu leƙa gana don jin ra'ayoyin wasu 'yan ƙasar kan canjin mulki a Amurka. Amma yanzu bar mu sha labaran duniya. Assalamu alaikum. An rantsar da Joe Biden na jam'iyyar Democrat a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 46 yau Laraba. wanda ya shafa kusan rabin karni ana damawa da shi a siyasar washington a bikin da aka yi a ginin majalisar dokokin amurka dan shekara 78 biden shi ya zama shugaban kasa mafi yawan shekaru bayan shafa shekara 36 a matsayin sanata da kuma shekara 8 a matsayin mataimakin shugaban kasa ya sha rantsuwar kama aiki na ofishin shugaban kasa inda ya rantsuwa yin aiki da kundin tsarin mulkin amurka da kuma kare kasar daga dukkan makiya na cikin gida da waje Gabanin hakan, an rantsar da Kamala Harris a matsayin mataimakiyar shugaban kasa wadda tsohuwar 'yan majalisar dattawan Amurka ce daga jihar California, jihar da ta fi yawan al'umma a Amurka, inda ta zama mace mafi girman mukami a cikin sama da shekaru 200 a tarihin kasar. The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious. A jawabin rantsar da shi Biden ya ce, an ji bukatun mutane kuma mun saurari bukatun mutane mun sake koyar darasi cewa demokuraɗiyya na da daraja kuma demokuraɗiyya na da rauni. A daidai wannan sa'a ya ku abokanai na demokuraɗiyya ta yi nasara. This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope. ya kara da cewa wannan ita ce ranar amurka wannan ita ce ranar demokuraɗiyya rana ce a cikin tarihi da fatan sabunta da kuma daidaita al'amura biden ya sake kuma jaddada cewa a haɗa kai don ci gaba donald trump ya shiga jirgin shugaban ƙasa na air force one a karo na ƙarshe a matsayin shugaban ƙasa amurka yau laraba inda ya nufi jihar florida da ke kudancin amurka a ƙarshen wa'adin mulkinsa na shekara hudu yayin da yake barin fadar white house yau da safe trump ya ce wannan wata girmamawa ce da ba zai manta da ita a rayuwarsa ba bayan yan gajeriyar tafiya a jirgi mai saukar ungulu zuwa sansanin sojan sama na joint base andrew an yi masa kasaitaccen bikin bankwana na karshe da faretin sojoji da kuma harba bindiga sau 21 wanda mutane kusan 200 suka halarta mun yi shekara hudu masu muhimmanci mun yi abubuwa da dama crom ya faɗa kafin ya tashi a cikin jirgin Air Force One ya kuma lissafa abubuwan da ya bayyana da nasarori ciki har da sake inganta rundunar sojan ƙasar. Trump ya kuma yi wa gwamnatin da za ta gaje shi fatan samun nasara ba tare da ya ambaci sunan wanda zai gaje shi ba Joe Biden. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu a jihar yammacin da jiya talata ya karu zuwa 159 yayin da sama da mutane 200 suka jikkata bayan da aka shafa sama da kwanaki uku ana faɗa a tsakanin al'ummomin kabilu daban-daban a cewar kwamitin likitoci na jihar yammacin dafur wannan sabon rikicin a jihar ta yammacin dafur ya soma ne sa'ad da wani dan kabilan masalit na afirka ya kashe wani dan wata kabilar laraba a ranar juma'ar da ta gabata wasu mayakan laraba dauke da makamai sun shirya har ramuwar gayyawa shigari inda suka auna sansanin kula da 'yan gudun hijira na kirandik inda 'yan kabilan Masalit suke zaune. Tun a lokacin ake samun zarge-zarge da kuma zarge-zargen faɗan kabilanci da ake kaiwa fararen hula. A wani faɗan daban a ranar Litinin, 'yan kabilar Fallata na Afirka da kuma 'yan kabilar Laraba na Rizget sun gwabza a jihar kudancin Dafur wanda ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutane hamsin. Wasu da dama sun jikkata a cewar kamfanin dillancin labarai na Sudan. Ƙungiyar mayakan Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai wani harin bom da ya fashe a Mogadishu babban birnin kasar Somaliya wanda ya hallaka mutane hudu. Gidan rediyon Dalson FM ya rawaito mataimakin kwamishinan tsaro da siyasa a Gras Bali, Abdirashid Dubad, yana daga cikin waɗanda suka mutu a fashewar ta jiya talata. Wasu mutane shida sun jikkata a fashewar kwanaki biyu bayan da Amurka ta kammala janye sojojinta bakwai daga Somaliya, wanda suke taimakawa jami'an tsaron ƙasar wajen yaƙi da ta'addanci. janye sojojin daga somaliya yana ɗaya daga cikin ayyuka na ƙarshe da shugaba donald trump ya yi a hukumanci amma ba a sani ba ko shugaba joe biden zai soke matakin janye sojojin amurka daga somaliya bayan da ya zama shugaban amurka na 46 yau laraba da Muhammad Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shirin yau aka rantsar da sabon shugaban kasa a Amurka. Shugaba Joe Biden ya zama shugaban Amurka na 46 a yau Laraba 20 ga watan Janairu shekarar 2021 inda ya rantse ya karbi ragamar kasar. Abokiyar aikinmu Maryam Dauda ta haɗa mana rahoto akan yadda abubuwa suka gudana a wajen rantsar da sabon shugaban da mataimakiyarsa Kamala Harris. A wani biki na tarihi da aka yi a yau Laraba, da misalin karfe 11:46 da minti shida ne aka rantsar da Joe Biden a matsayin shugaban Amurka na 46 da Kamala Harris mataimakiyarsa wadda ta kafa tarihi a matsayin mace ta farko da ta zama mataimakiyar shugaban ƙasa a Amurka. Bikin rantsarwar ya samu halartar tsofaffin shugabannin Amurka kamar George W. Bush da Bill Clinton da Barack Obama har ma da shugabannin majalisar dokokin ƙasar. Bayan da ya sha rantsuwar kama aiki a jawabinsa na farko, shugaba Joe Biden ya ce burinsa shine haɗin kan Amurkawa. I've just taken the sacred oath, the oath first sworn by George Washington. But the American story depends not on any one of us, not on some of us, but on all of us. On we, the people, Ya ce yanzu na sha rantsuwar kama aiki irin rantsuwar da George Washington ya fara yi a Amurka. Tarihin Amurka ba ya dogara ne akan wani ba ko wasu amma akan mu Kuma mu jama'a kasar da ke neman cikakken haɗin kai. Amurka babbar ƙasa ce, mu mutane ne na gari. Shekaru da dama da suka gabata a lokutan rashin kwanciyar hankali, lokutan yaƙi ko lokutan zaman lafiya. mun jure amma muna da sauran aiki a gabanmu akwai abubuwa da yawa da ke buƙatar gyara a farfado da su akwai kuma abubuwa da yawa da za a ƙaru da su to kowane abubuwa ne amurkawa ke fatan gani sabon shugaban ya tunkara a yanzu Dr. Daniel Sama'ila ɗan Najeriya ne amma mazaunin jihar Maryland ya ce. Abin da nake fata wannan gwamnatin Biden da Kamala Harris shine su kawo zaman lafiya tsakanin kowane mutane a cikin america saboda gwamnati da ta wuce din ya kawo matsala wanda akwai hayaniya ba kwanciyar hankali kuma gwamnati ba su faɗa gaskiya ma mutane da da suke nan akan cewa wayan abubuwan da yake faruwa amma wannan gwamnatin kamala harris da da biden muna addu'a kan cewa zai hada kan kowa kuma mutane su samu kwanciyar hankali kuma za su yi mulki wanda mutane su gan cewa duk kowa duk mutane da suka zo america kowa na son zaman lafiya kuma kowa na son zaman ci gaba tun dai kafin bikin rantsarwar ne tsohon shugaba donald trump ya bar fadar white house zuwa jihar florida yayin da wasu amurkawa ke murna da kafa sabuwar gwamnati a kasar da yawa kuma ba su ji daɗin kayan da trump ya sha ba shin ko waɗanne abubuwa ne amurkawa za su dinga tunawa da gwamnatin trump Ga abin da Dr. Nasiru Danmowa ke cewa. Kamin uh, shida ga watan Janairu wannan hargitsin da aka yi wanda ake ganin shi ya tunzura shi. Gaskiya ya yi abubuwa da wanda ke su uh, ya amurka musamman masu goyon bayan shi sun ga uh, sun yi kamar um, lokacin da ya rage um, harajin nan mm. tax nan da aka rage wanda yake ya sa kamfanoni sun yi ta ɗaukan ma'aikata sai ga mutane sun samu aiki sosai sannan ainihin su masu kuɗin su ya bunƙata sosai da manya-manyan kamfuna domin duk yawancin rage harajin da ake su ne aka yi ma so wannan abu ya sa mutane sun ji radiya bayan bikin rantsarwar dai shugaba joe biden ya sanya hannu a wasu dokokin shugaban kasa kuma ana sa ran zai sauya wasu manufofin gwamnatin da ta shuɗe yanzu dai amurkawa sun zuba ido su ga abubuwan da wannan sabuwar gwamnatin za ta yi maryam dauda sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc An gaishe Maryam Dauda da wannan rahoton. To a Najeriya manyan 'yan siyasa da masu fashin baki sun mayar da martani akan rantsuwar kama aiki da sabon shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya yi da tasiri ga Afirka da Najeriya baki ɗaya. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta aiko mana da ƙarin bayani. A cikin manyan 'yan siyasa da suka bayyana ra'ayinsu a game da irin mulki da kuma sauye-sauyen da ake ganin Najeriya da ma nahiyar Afirka za su amfana da su. akwai tsohon ministan matasa da wasanni barista solomon dalun wanda ya ce cike yake da murna da annashuwa a rana mai kamar ta yau zaben joe biden abinda zai yi shine zai dawo da haɗin kan kasan yan amerika kuma zai dawo da zaman lafiya a duniya yau nan bayan da an ransa da shugaban kasan amerika za a sa hannu akan doka mai cikin ke iko na shugaban kasa za a sauka da abubuwa da yawa fitan da aka yi a cikin yarjejeniyar iran amerika da ta koma fitan da aka yi ta maganan canja yanayi wanda aka yi a paris amerika da ta koma koriyan afirka cewa ba za su ji amerika ba da musulmi za a saukar da shi katanga da ake gina a can mexico gabaki da aikin kenan ya set duk inda aka kulla munafunci wanda trump ya yi ba a rike duniya da karfi da ya amfani da karfi ba sai dai a yi amfani da diplomasiya Shi kuwa shugaban tsangayar siyasa da diflomasiya ta ƙasa da ƙasa a jami'ar Bez da ke nan Abuja, Farfesa Usman Muhammad ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa. Mulkin shugaban Amurka Joe Biden ba za ta bambanta ba da mulkin Obama. Alhamdulillahi za su kalli Afirka su ci gaba da abin da suke yi na tallafi na kuma buɗe bodoji da kuma ah, maraba da baki kuma sannan za su yi kokari duk yadda za su yi ci gaba da tallafi na wasu ciwuwuka da ke damun afirka wanda muka gani a lokacin obama a nashi nazarin daya cikin shugabannin kungiyoyin matasa da ke shiyar arewa maso gabas kuma jigo a jam'iyyar apc mai mulki a najeriya abdulrahman buba kwacham ya nuna farin cikinsa ne da ire-iren alkawula da sabon shugaban amurka joe biden ya yi da kuma alfanun su ga najeriya watakila za mu iya sa rai zai taimaka ma irin kasashenmu na afirka musamman yaƙi da ta'addanci da kuma yunwa da kuma wannan cutar da yake so ya addabi duniya gaba ɗaya wanda ina gani a cikin bayanansa ya fi mayar da hankali akan wayannan abubuwa da kuma ta da tattalin arzikin ƙasa na duniya wataƙila a harshe na zai iya mayar da hankali ya fahimci cewa al'umma suna son shi duniya suna son sa zai mayar da hankali akan tattalin arzikin ƙasan duniya da kuma ƙasashe waɗanda suka nuna goyon baya a abunda ya faru a Amerika tare da shi 'yan najeriya na ganin Joe Biden zai fitar da kasashen da ke da dangantaka ta kudda kudda Amurka daga kangin maraici da suka shiga a shekaru hudu da suka gabata. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To gaida Madina Dauda da ta aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro yanzu kuma ga hira ta musamman da Farfesa Buba na Maiwa da ke Jami'ar Diof wanda zai ba mu karin haske akan siyasar Amurka, al'amuran da suka faru da kuma wasu abubuwa da ake sa tsammani. akan gaskiya zuwa shugaba trump bisa milki a amurka ni a gani na ma mutanen amurka babban kuskure ne suka yi saboda yanayi na dangantaka tsakanin shi da sauran kasashen duniya tun ba kasashen afirka ba ya zo ya gurbatar da duka irin abin da ya zamanto sauran shugabanni waɗanda suka wuce kakin shi ya zo shin duk ya zo ya gurbata wa'annan maganganun da hulɗa da zamantakayya da dangantaka duk da ya zo gurbata bugu da ƙari gashi nan ma har yana son ya gurbata demokrasiya a cikin ƙasar amurka yau gashi na amurka ta zamanto kamar ma yanayin demokrasiya ta ta zamanto kamar eh, yadda muke ganin demokrasiya a cikin ƙasashenmu na nan eh, nahiyar afirka wato cewa ban yarda ba gashi abu zahiri kuma kawai kai tsaye tsayin daka ka ce kai baka yarda ba wannan ina ganin cewa dai bugu da ƙari kuskure ne kan amurka suka yi to allah sa wannan kuskuren da suka yi ya zamanto musu darasi ya zamanto musu karatu ne gobe kada su maido wani mutum irin shi ba nan kadai ba ne aka yi samu haka amurkan a ƙasar faransa an samu irin haka nan a ƙasar italiya a zamanin da suka ɗauki eh, shugaba wannan berlusconi shi ma gashi nan ya sa ƙasar italiya cikin halin kakani ta yi da ya zamanto har yanzu ba ta samu ba ta sake yunkurowa kamar yadda aka santa da tana taka rawa To, Profesa menene za ka ce game da waɗanda suke korafin cewa shi shugaba Obama da ya samu kyakkyawan goyon bayan bakan fata bai tsina nama ƙasashen Afirka komi ba? Dangane da shugaba Barack Obama da ya zo iko kuma eh, ya zamanto eh, bakar fata dai bata gani ba a ƙas. To wannan yana da ma'ana wato eh, wani ne idan ya zamanto kamar shi ya mai da fuska wajen bakake to za a zarge shi da cewa da yana kawo wariya yana kawo bambanci a wajen launi wato sai a zarge shi tun da kyan amurka suka zaɓe shi sai a zarge shi da cewa da ya mai da huska wajen bakake ko kuma eh, da azamnatan amurka ko kuma eh, bakake da annan nahiyar afirka to ina ganin cewa ba shi dai ne ya sa masoran yan jam'iyyar democratic da ya zamanto shi da ya zo shi bakin fata ne lalle Eh, eh, su suka zaɓe shi to amma bai mai da huska ba kawai wajen yan eh, uwan shi baƙaƙe a'a to ina ganin cewa bashi ne ya sama sauran shugabanni masu zuwa da ya zamanto su fata ne tun da shi lokacin da aka zaɓe shi bai mai da huska wajen yan uwan shi ba kenan su kuma in aka zaɓe su bai kamata ba a ce sun mai da huska wajen yan uwansu turawa to fata to ina ganin dai bugu da ƙari shi wannan dai bashi ne ya sa musu a nan cikin kafar watsa labaru ta voa a zamanin da aka zaɓi shugaba obama eh, matsayin shugaban amurka da na ga mutane suna ta murna suna jin daɗi suna cewa bakar fata bakar fata ɗan kenya ya zamanto shugaban ƙasa amurka a nan wurin sai na gama mutane na cewa ya ce muku ƙyan amurka ba su zaɓe shi ba don ya je ya bunƙasa wata ƙasa can daban ko ya je bunƙasa wata nahiya can daban tun ba nahiya afirka ba na ce sun zaɓe shi ne da ya musu aiki sun ga halaman cewa da shi ya cancanta ya zo ya musu aiki dangane da program na shi sun zaɓe shi ne don kansu ba su zaɓe shi ba don wani waje to a yanzu a zo a ce kamar bai taka ma nahiya afirka ba 'yan afirka ne ya kamata su nemi shugabanni na gari waɗanda ya zamanto za su tausayawa ƙasa za su tausayawa talakawa waɗanda ya zamanto idan suka hauka raga iko za su wa jama'a adalci amma ba kullum ba ya zamanto kana aza ido bisa ga shugabannin wata ƙasa can daban ko da ya zamanto su wannan ƙasashen su ne masu eh, shuni ga hannu to bai kamata ba a ce mu tsaya kullu yaumin muna eh, aza ido bisa ga shugabannin wasu ƙasashe a'a daga nan ne ya kamata mu tankaɗe mu rairaye mu samo shugaban ƙasa nagari wanda ya zamanto in ya zo zai mana adalci kuma in ya zo za a yi rawa a zo a taka eh, eh, a taka rawa a zo a gani to wannan shi ne ya kamata yan nahiyar afirka mu gane da shi wani bai zuwa gina eh, gidan wani yan amurka shugaban kasar da duk sun kasa a yi musu aiki ne duk abin da za a yi dai sai dai nemi zaman lafiya a cikin duniya don ya samu shi 'yan kasar shi su samu su wadata shi ne kawai Eh, eh, muke fata amma kullum mu kawo muna nazari muna dibi eh, joe biden ya zo ya za ya koma zuwa gare mu za ya dibe mu da idon rahama a'a mu ne da kanmu ya kamata mu tashi mu tsayin daka mu nemi shimagabanni na gari waɗanda ya zamanto suna da kishin ƙasashen namu suna da kishin talakawa suna kuma aiki wanda ya kamata kamar yadda su amurkan suka yi suka kai hakan ga. to shi shugaba biden da yake daukar rantsuwa yau din nan menene kuke sa zuciyan za ku gani na canji na zahiri ko dai a nan amurka ko kuma dangantakar amurka da sauran kasashen duniya musamman nahiyar afirka yanzu abin da mu muke jira ga sabon shugaban kasa joe biden shine ta cewa da a ƙara ƙarfafa Eh, zamantakayya da hulɗa tsakanin amurka da nahiyar afirka tun ba ta fannin eh, tattalin arziki ba ta fannin kasuwanci da sauransu wato duk irin ɓannar da shi eh, donald trump ya yi to ne muke so ya kawo gyaran huska bisa ga wannan ɓannar da donald trump ya yi zuwa ga nahiyar afirka tunda donald trump mu dai bai barkata mana komi bai kulla mu komi ba ga komi ba a kas sai zage-zage kawai da ya yi ta mu to wannan irin abin da shi donald trump ya kulla ya shimfiɗa a can cikin ƙasar amurka har ma sauran amurka suka fara yarda da irin maganganun shi su ne muke so yanzu joe biden ya warware ta fannin tattalin arziki ta fannin siyasa kuma ya zamanto ya rinka eh, nuna cewa da shi yana bisa tafarkin demokrasiya duk ƙasar da ba ta aiki da demokrasiya kuma inda ba a adalci zuwa ga al'umma to ya kamata a ce wannan kuma ya mai da huska a wajen shi ba wani abu muke jira mun san da wata kasa ba ta zuwa gina wata ƙasa eh, shugaban wata ƙasa baya zuwa gina wata ƙasa saboda in amurkawa sun zaɓe shi to ai sun zaɓe shi ne domin kansu ya zo ya gyara musu rayuwarsu ta yau da kullum ba ya je ya gyara rayuwar wa'ansu can daban ba to amma a rinka cikin yanayin hulɗa eh, a cikin zamantakayya a cikin duniya ya kamata a ce shi ya rinka cewa bai yarda ba muddin ya zamanto kamar ana musgunawa talakawa ko kuma ya zamanto tafarkin demokrasiya ga wanda ya ci zaɓe a kwace a miƙa wani ko kuma a ce dai ba a tafiyar da iko na gari. To Madalla, Bube na mai kenan a wata hira akan siyasa Amurka da wasu al'amura da suka shafi duniya. bari mu leƙa Ghana inda wakilin murya Amurka Ridwan Abbas ya jiyo mana ta bakin wasu 'yan ƙasar ra'ayoyinsu game da canjin mulki a Amurka. Sunana Alhaji Ali Alhassan daga Sabon Fadama. To muna fata duk kurakuran da Trump ya yi Allah sa wannan Joe Biden ya zo ya gyatta mana su. Allah ya sa kuma ya waiwayi Afirka tunda Trump bai yi ma Afirka komai ba bai kula da Afirka ba. Eh to wannan ko muna gana dama zai waiwayo mu to Allah ya sa mu. shugaba yusuf ahmed gaskiya donald trump shine na komi na afirka wallahi ya bari zumunci tsakanin afirka da amerika ya zai kasa kwarai to amma a bayan dai muna kyakkyawar zato da shi in allah ya bashi sarauta gaskiya afirka za su sami cin gaba me son bakake ne bai nuna wani launi fata game da mutane sai samu mun imani da za mu ji daɗin gobe ne sunana Ardaji ali abubakar wannan mulki dai da donald trump ya yi alhamdulillah ya fara da kyau amma kuma karshen ba ta yi kyau ba don bai hankura da hukuncin allah ba eh, inda hankura da hukuncin allah da sunansa da ya kai matsayin da na gani za a yi alfahari da shi cewa ya yi mulki da ba ta yi ba bayan obama amma kuma ashe ya ɓata ruwansa da tsalle wajen neman mulki allah ya ba shi mulki kuma lokaci ya kai da allah ya ajiye shi ce shi bai yarda ba yana ja da allah alhamdulillah biden zai ɗau matakin da obama ya dauka ina gani ma shi ya fi obama don mutum ne mai ra'ayi da kuma wannan kamala harris da ya dauka ita kuma mai ra'ayi ce wanda take neman ci gaba na duniya ba a takura wa duniya ba ba a nuna kabilanci ba don kabilanci baya cikin rayuwarta don na binciken rayuwarta kakaf na ga cewa ita ma kanta bakuwa ce ta aka shigo da ita tana karama to ba yadda za ta nuna ma wanda ya shigo kabilanci insha Allah za a samu zaman lafiya za a samu yadda ake so Allah taimake su don Amerika yi kyau na ganin duniya gaba ɗaya ta yi kyau Allah ya mana haka suna na Abubakar Jibril shi shi dai Donald Trump abin da ya sa mutane da dama suke murna abin da ya cika da shi ba domin komai ba saboda yadda bai son baki kuma irin tsanantawa da yake so ko yake yi ma baƙaƙe to shi ana fatan shi joe biden hawan shi kujera bakake za su samu 'yancin kansu a america bayan wannan duk wani abubuwa da shi donald trump ya sake ana fatan hawan biden na insha allah abubuwa ya warware sana yabo abin da dan ce ne donald trump da ya kawo muna wahala wahalan da ya kawo muna bai son bakake kuma kowa ya sani kuma kowa bai ya san wannan shi sa saukan shi mu ya mu da dadi kuma shi sabon mai shigowa joe biden muna fata allah sa tun da democrats su suna duba afirka samu na expert kuma mu samu na campaign sunana memuna allah sa ya so baka ke domin afirka dai we are one inda ya gama hankulan afirka shi ma zai ji daɗin sarautar shi amma in ya ki ba black sport sarauta dai zai rawa wannan ba shakka iyakan dai shirin kenan Ridwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana To madalla an gaishe ka Ridwan Abbas. muka zo ga takaitattun labarai. rantsar da Joe Biden na jam'iyyar Democrat a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 46 yau Laraba, wanda ya shafa kusan rabin karni ana damawa da shi a siyasar Washington a bikin da aka yi a ginin Majalisar Dokokin Amurka. Ɗan shekara 78 Biden shi ya zama shugaban ƙasa mafi yawan shekaru bayan shafa shekara 36 a matsayin sanata da kuma shekara takwas a matsayin mataimakin shugaban ƙasa. Ya sha rantsuwar kama aiki na ofishin shugaban ƙasa inda ya rantsuwa yin aiki da kundin tsarin mulkin Amurka da kuma kare ƙasar daga dukkan makiya na cikin gida da waje. Donald Trump ya shiga jirgin shugaban ƙasa na Air Force One a karo na karshe a matsayin shugaban ƙasa Amurka yau Laraba. inda ya nufi jihar Florida da ke kudancin Amurka a ƙarshen wa'adin mulkinsa na shekara hudu. Yayin da yake barin fadar White House yau da safe, Trump ya ce wannan wata girmamawa ce da ba zai manta da ita a rayuwarsa ba. Adadin waɗanda suka mutu a jihar yammacin da jiya talata ya ƙaru zuwa ɗari da da hamsin tara yayin da sama da mutane 200 suka jikkata. Bayan da aka shafa sama da kwanaki uku ana faɗa a tsakanin al'ummomin kabilu daban-daban a cewar kwamitin likitoci na jihar yammacin Darfur. wannan sabon rikicin a jihar ta yammacin dafur ya soma ne sa'ad da wani ɗan kabilar masalit na afirka ya kashe wani ɗan wata kabilar laraba a ranar juma'ar da ta gabata ƙungiyar mayakan al-shabab ta ɗauki alhakin kai wani harin bom da ya fashe a magadishu babban birnin ƙasar somaliya wanda ya hallaka mutane hudu gidan rediyon dalson fm ya rawaito mataimakin kwamishinan tsaro da siyasa a gras bali abdirashid dubad yana daga cikin waɗanda suka mutu a fashewar ta jiya talata Wasu mutane shida sun jikkata a fashewar kwanaki biyu bayan da Amurka ta kammala janye sojojinta 700 daga Somaliya wanda suke taimakawa jami'an tsaron kasar wajen yaƙi da ta'addanci. Janye sojojin daga Somaliya yana ɗaya daga cikin ayyuka na ƙarshe da shugaba Donald Trump ya yi a hukumance. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Lagos Gresham da ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni ce taku Binta Esiyaro da ke muku fatan alkhairi mu kwana lafiya ma'asalam.